To Alhaji Jamilu Roja yanzu muna tare da kai a garin Abuja a Central Mox inda aka yi aka bude makaranta ta Hajiya Laila Dogon Yaro. Eh Hajiya Laila Dogon Yaro mace ce wacce take za a ce ta yi fice ta yi suna. Eh kusan za mu iya cewa mutane sun ce mu same ka kai kasan Hajiya Laila Dogon Yaro. Wace ce Hajiya Laila Dogon Yaro? To farko dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka ji kan mama Allah ka rahamshe ta Allah ka sa ta huta Aliyu ita ba da tare da bata lokaci ba Hajiya Lela dogon yaro su ne wasu mutane da Allah yake turo su su rayu dan al'umma su sun rayu ne dan al'umma saboda daidai bakin gwargwado irin sa Hajiya Lela dogon yaro sun kare a Najeriya yanzu saboda Hajiya Lela dogon yaro Ali wannan makarantar da ka gani ɗiyarta ce ta gina mata sadakatin jariya wanda ba a cikin 'ya'yan da ta haifa na cikinta ba ya kamata su yi wannan jihadin cikin mutanen da ta rike irinmu irinmu wa'anda Allah ya yi baiwa da yawa su ya kamata su yi wannan abin Ali Hajiya Lela Dogon Yaro kaɗan daga cikin tarihin Hajiya Lela Dogon Yaro in na gaya ma wannan daidai gwargwado mun san manyan Najeriya daidai bakin gwargwado ali mun san manyan najeriya amma aka ce ka kawo waliyan ɓoye wa'anda suka rayu dan al'umma in ka kawo hajiya lela dogon yaro wallahi ka ci wannan gasai saboda hajiya lela dogon yaro aliyu ina so in gaya maka duk abin da ake yi da dan adam a duniya za ta yi da mutum na ƙasa ita da kaga bacin ranta a duniya ai mutum in yamur yana da wata karin magana ana cewa wai mutum shi yake biyan kuɗin kukan mutuwan shi ko ba haka bane karin magana inyamurai ne in mutum ya mutu ya yi abin kirki za su ce ya biya kuɗin kukan mutuwan shi to hajiya lela dogon yaro irin su su suka biya kuɗin kukan mutuwan su ai yanzu ta rasu kuma ba ita kaɗai ta rasu ba amma ka duba ita da Allah ya raya su ba so suke sai sun kafa 'ya'yansu ba ko jikokinsu a al'umma suka yi wahala kuma al'umman nan Allah ya yi musu albarka ka dubi cikan nan Ali ka dubi cikan nan daga gari gari daga ƙasa ƙasa zan rantse maka da Allah duk Najeriya in ba sardauna ba ba wani mutum a Najeriya kakaf da wanda ya mutu da wanda ya kiraye wanda za a iya haɗa ma wannan taron Ali. to misali akwai irin su hajiya lele dogon yaro misali matan shugabanni a ƙasar nan amma me yasa ta fice wajen irin wannan taimaka al'umma da kuma ɗaukan nauyin wanda suke marasa ƙarfi to ai ka san wannan abin baiwa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka riƙe maraya guda ɗaya maraya guda ɗaya ka kyautata riƙon shi za ka yi ka aka faɗa da shi shiga aljanna to mu tun hajiya lela tana da rai muka san manzon Allah duk abin da ya faɗa illa wahayi ha Allah ne yake gaya mai ya faɗi mun san muna kyautata zaton ba abin da zai zai hana hajiya lela shiga aljanna a yanzu ni zan gaya ma marayu wa'anda ta riƙe wallahi tallahi duk duniya ba mai ilimin da zai iya ƙirga ma yawansu kuma hajiya lela dogon yaro wata mace ce wadda ka san ko a cikin mahalittu mata sun fi tausayi to ita da Allah ya yi ta macen sai ya ba ta dama ba zan manta ba Allah ka ji kan abakar mahmud guni Allah ka ji kan hajiya lela dogon yaro akwai wata rana muna zaune da dan masanin kano a cikin falanta dan masanin kano sai na tambaye shi na ce mai baba menene sirrin nake ganin hajiya duk abubuwan da ake yi da mutane na ƙasa sai in ga komai sai an ce sai da ita sai ya ce man yaro kai baka san hajiya ba ya ce wannan baiwa allan da kake gani ba lokacin kasan in kana tare da mutum yawanci ba ka sanin mahimmancin shi a lokacin ana gaya min sai in ga abin kaman wasa ne ban san rabuwa da irin su masifa ba ne sai ranar da ta kwanta ta rasu muka sa ta cikin rani ko muka manyan yanzu wanda za su yi magana su karya, babban ai duk duniya ba wulakanci kamar babban mutum ya maka alkawari ya maka karya? ƙarshen tozarci a ce mutum ya fika ya maka karya? na rantse maka da girman Allah mutum daidai da ni wanda ya zauna da hajiya lela dogon yaro sanadiyar shi ji ya zama wani abu ban san adadin su ba ko ni a karkashi na mutanen da na rike a kasuwa kawai ko ni in na san adadin su wanda Allah ya rufa mu asiri yanzu wallahi tallahi alu sai in mun haɗu da wani ya gaishe ni nake tuna inda na san shi kuma albarkacinta wannan matar da kake gani Ali wata mace ce wadda ban ce ma Allah bai halicci ta ba mu ne ba mu santa ba saboda ai baiwa Allah da yawa ban ce maka kuma Allah ba zai iya ƙara wani mutum irin ta ba amma zai yi Ali mun zauna da hajiya lela dogon yaro mun yi rayuwa da ita a lokacin da muke zaune cikin falanta muna yara muna da kwando a kai ƙawayenta idan suka zo toshe hanci suke suke kai wa'annan hajiya me zaki da wa'annan masu wari ki rika gayyato irin wa'annan sai ta ce a su ma sunansu mutane a yi haƙuri yau da gobe sai Allah wasu duk ai akwai manyan masu arziki wa'anda suke tare da ita da suka mutu kaga ana tunawa da su sun mutu ma gidan ya rushe A ita ba kuɗi ta tara ba amma ta tara mutum kuma kai yau ka gani da idan ka ali ka gani cikin hall ɗin nan ka gani da idan ka daga masu arzikin zuwa talakawan daga gari gari ali kaga irin mutanen da suka zo suka haɗo ai banza ba ta rogo in ba a sha jira ba an sha danga kai ka san bawan Allah da zai hada wannan abin kai ka san wani kafi ne daga Allah saboda haka Ali ina so in gaya maka gaskiya da ka rayu da Hajiya Lela dogon yaro ni dai saboda kullu kulliya ba kyau amma na zauna da mutane daidai gwargwado amma na rantse maka da girman Allah tun da Allah ya halicce ni ban taba ganin halittar mutum irin Hajiya Lela dogon saboda mu za mu yi mata addu'a 'ya'yan mu su yi mata jikokin mu su mata saboda ai duk wanda ya taimake ka mu yan halak ne kaga yanzu ba ta doron duniya balle ka ce za ta ƙara mana wani abu amma to mu ba kaza ba ne har abada ba za mu manta abin da matan nan ta yi mana ba ali saboda albarkacinta mun ci wasu ma sun ci saboda mu to farko dai ina so Allah ka gafarta ma hajiya Lila dogon yaro Allah ka shafe mata kurakuranta Allah duk Inda da kake kai mutanen da suka sadaukar da kansu dan al'umma Allah ka ji kan hajiya lela dogon yaro Allah ka rahamshe ta Allah ka gafarta mata Allah ka kara zuri'anta gabansu da bayansu Allah duk wata fitina da take fadawa cikin zuri'an bayan Allah Allah ka kare ta cikin zuri'a hajiya lela dogon yaro ita kuma wannan matar da ta yi wannan ta yi wannan makarantar sadakatu jariya Allah ya ba ta martaban mamanta Allah ka ɗaga darajarta ta Allah ka hana ta jin kunya duniya da lahira ai anan ka gani ka duba irin masu arzikin da suke nan gun ka dubi irin su wafa shine dan autan su Aliko Dangote dan gidan Hajiya Mariya ne Hajiya Mari to ita ma Hajiya Mariya albarkacin Hajiya Lela Dogo yara muka santa ba irin alfarmar da ba ta yi mana ba ba irin alfarmar da ba ta yi mana ba kuma har gobe muna cin albarkacin su to saboda haka wa'annan bayan Allah sun rike mu riko na amana Aliyu Allah su kuma ya rike su Allah ba sa neman komai a duniya ai yanzu lahirar dama ita suke hari kuma Allah ya kai su Allah ya sa su fi mutane a duniya su fi mutane a lahira mun musu wannan roƙon Allah ka saka su a aljanna fiddausi Allah ka saka su a daunar aljanna fiddausi Allah ka saka ta aljanna fiddausi Allah ka kare mu Allah ka taimake mu Allah ya kai kowa gidan shi lafiya Aliyu wa'annan mutanen da na nesa da na kusa duk wanda ya zo wannan wajen Allah ya martaba shi Allah ya ɗaga darajar shi Allah ka kara zar'a gabansu da bayansu Guri